الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa wannan lokaci mai albarka wannan rana ta lahadi 26 ga watan rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala muna cikin abin da yake wato wajibi akan waɗanda suke tare da mamaci a lokacin da suka ga ya cika ya rasu abin da za su yi suma daga ciki a jiya mun faɗi cewa na farko shine za su rufe idanunsa su masa addu'a sannan su rufe shi da tufa dukkan jikinsa a rufe shi sai da yayi na mutumin da yake ya mutu yana cikin ihrami shi ba za a rufe fuskansa ba da kansa daga ciki kuma an ce su yi kokari su gaggauta wato shirya shi don a kai shi makuncinsa shi ne kabari domin shi ne wanda ya fi zama alhairi a gare shi to wannan aiki ne da waɗanda suke tare da shi mamacin shi ne littafi ya kawo mana hadisai da suka yi bayani akan gaggauta kai mamashi zuwa ga kabarin sadi ya kawo hadisi na farko hadisi abu hurairah radiyallahu anhu wanda yana cikin buhari da muslim sai ce akwai kuma wasu hadisai guda biyu waɗanda suka zo aka wannan matsala sai dai basu inganta ba ya kawo su da ya gaya mana wato hadisan inda suke da kuma malaman da suka faɗi basu inganta ba sai ke faɗi a nan وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العامة كما يدى نفد أولنا للتافي نوا أوسو كيلا زاسو غاوني أبونا كرم تاشي بابو أورنسو سيزدو بكاسا يا سوكي يا هاشي أشكين هاشيا سيسا نمبا سيدا أمان أولنا دوئر وإن waɗannan abubuwa masu ya dawo sama in ka gana karatu ba ga a cikin matani ba sai ka dubi ƙasa sharhi za ka dinga sa to sai ke wadi wa hunaka hadithun salisun huwa mashhurun jiddan bainal amma wa huwa ikramul mayyiti dafnuhu ce akwai wani hadisi kuma da ya shahara kowane mutum ya san shi tsakanin mutane wato hadisin shine ikiramul mayyiti dafnuhu wato girmama mamaci shine binne shi sai shi ma hadisin wa huwa la asala lahu bai da asali na tare da waɗancan guda biyu wanda ake ambata su amma ba su da asali a wannan mas'ala ce kamar yadda imamu sakhawi ya kawo shi a littafinsa al-maqasidul hasana fi mashtahara alal alsina wato ya kawo hadisai ne da kowa ya san su amma ba su inganta daga annabi ba kamar san ƙasa hubbul watan min al-imani yawmu saumikum yawmu yawmu abin menene yawmu yawma idukum ko ranar ranan idi kuma ranan azumi ranan babban sallah duka irin waɗannan hadisai ba su inganta ba to irin wannan yana da wannan littafi akan irin wannan hadisai shi Imam Sakhawi ana kiransa al-maqasidul hasana fi mashtahar alal alsina to akan sai kawo wannan hadisi na gaba na biyar kenan na shida daga cikin abinda ya kamata su waɗanda suke tare da mamashi su yi wawun kenan mu'ayyud finuhu fil baladi alladhi mata fihi su binne shi a garin da ya mutu wala quluhu ila ghairi karshe za su dauke shi daga garin da ya mutu a kai shi garinsa misali ya mutu a Kaduna garin su kara ya ce sai ya kai shi garin su kara ya a'a ko ya mutu abuja sai an kai shi ainihin asalin garin su addini bai yadda da wannan ba baya sun haka a inda mutum ya mutu to nan ne Allah yake so a binne shi a binne shi a wannan wurin ba a ɗauke mutum in ba da wata lalura ba Lalura kuma kamar yadda na faɗa a satuttukan da suka gabata mutum ya mutu ne irin ƙasashen turai in kabari ne sai ka siya sai ka biya kuɗi kuma bayan wasu shekaru za ka zo ka yi renewing in ba haka ba kaman haya za a cire mamacinka a jefar a sa wani su kuɗi suke nema ba ruwansu sai mutu ya samu kansa iri wannan wurin ba a nan yake zama ba kuma bai da bai da kuɗin da zai iya biya kullum kullum to zai iya dawo da shi inda ya san haka binne shi an binne kenan don su turawa kasashen turai in ka je masu rayuwa a can haka suke wani ne zai je ya sayi fili sai ce to nan ya siya ne ga duk wanda yake so ya binne mutum ya kawo nan in ka zo sai ka biya kudi ne za ka biya sai ka sa mamacinka to sai ce maka to an sai a rubuta yau kaza ga watan kaza ka binnewa ne nan da shekaru kaza kuma wannan kudin da ka biya za su yi expire to za ka zo ka yi renewing ka sake biya wasu sabonni a baka receipt in baka biya ba za a tone kasusuwa a je a jefar sai sake sa wani saboda shi bature ba ruwansa madda ne kawai yake nema ba lada yake bukata ba to shi business yake yi yana bukata kawai yana addu'a wani ya mutu yana addu'a naka ya expire ya sake ya kawo <laughs> ya sake biya to kaga su ba ruwansu duniya kawai ake nema to idan a irin wannan wuri ne to za ka iya dawo da mamacinka inda kasancewa za ka binne shi cikin musulmai binne shi a haka kuma kama kaman a kasar su misira su ma yadda suke yi su akwai wurin binnewa na amma na mutane gama gari na yau da kullum akwai kuma na gida-gida sun zai je su yi fili ya gina gida inda mutum zai zauna da famili a ƙarƙashi sai je inda za a binne famili dinsa sai ba mutum shi zai gadi za ga wannan mutum da yake nan a ke rayuwa kabari na ƙasa muga burbura na kasa. amma kuma shi yana rayuwa a sama ya hayayyafa ya mai da wurin gida shi abinsa shi ne ke kula da wannan gidaje to kowane family da nasu in ka je wurin sai in ka gidan yadda ke kawar sai ka dauka wuraren shakatawa ne in baka sani ba ga mutane suna rayuwa ana jin waƙoƙi da komi da komi kabari kuma na kasa nan za su yi sallah nan za su yi komin su kaga wannan shi ma addini bai yadda wannan ba daga shi ba a sallah wurin da makabarta a kanta ko a fuskanci makabari sannan ba a karatun ƙura'ari inda magabarta kaga duka wannan abubuwan sun saba musu shi ma in ka sun hirin haka ne to za ka iya dawo da mutuminka ko kuma to amma sa'a su da suka yi akwai na public na mutane in kana so ka je wurin za ka samu kaburbura an riga an haba haka su an aje an sa manya manyan slab an aje to da ka kai kawai za a zo a sashi a wannan wurin shikenan nan ba a biyan kuɗi mafi yawa an gane wannan to irin wannan ne za a iya ɗauko mamaci amma in ba iri wannan yanayi ba ko kuma inda ya mutu din ba masu masa sallah to za a iya ɗauko shi kai shi inda za a yi sallah ba haka mai littafi je ba a ɗauko mutum daga inda ya mutu ba a ɗauke shi daga nan a kai shi wani wuri li'annahu yunafi al-isra al-ma'mura bihi domin yana kore saurin da aka ce ayi daga gawa in ce mutu ya mutu a gaggauta kai shi to idan aka ce sai an shirya misali a wani wuri jirgi ne sai an haye jirgi a ɗauko shi kaga dole ya kwana jira'at neman jirgi ba ƙaramin abu ba ne in daga lagos ne ya mutu za a kai shi mai duguri sai ya kwana kila biyu ma A yau mota da sauransu kaga ya kore wannan gaggawan da ake bukata a kai shi to tunda ya kore wannan sai a bar wannan abun shine a hadisai hadisin abi hurairah wanda ya gabata wani hauhu akwai kuma hadisi jabir radiyallahu anhu anhuma qala dalilin akan haka akwai hadisin jabir shima lamma kana yawmu uhudin ranan da ya kasance yakin uhudu humila alqatla li yudfinu bil baqi'a wato an sai aka ɗauko wa'annan da aka kashe su a hudu domin a binne su a baqi'a a nan madina inda ake binne sabbin sun mutu fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mai kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira annabi cewa wani ya kira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amurukum annabi yana umurtankum an tarfinu alqatala ku binne waɗanda aka kashe su fi mabajihim anan makuncin su inda aka kashe su kada a ɗauke su daga wurin بعدما حملت أمي أبي وخالي adilaini bayan mamana ta ɗauko babana da kuma kawuna in ji jabir a nan babansa ya rasu a nan kuma kawunsa ya rasu maman sai ta ɗauko yau tana da raƙumi ta ɗaure su a raƙumi gefe da gefe don ta kawo su baƙi a abin ne su sai mai kira kira sai aka mai da su a can uhudu din aka binne su wa fi riwayatin عادلتهما أو رواية ألا ناضهم لتدفنهم في البقيئة فردوا وفي رواية قال فرجعناهما ما القتل حيث قتلت أن دوكوس على الإدل إدل تيني إذن أكسا كايا أراقومي ko jaki ana ɗaure abu ta nan gefe da kuma a nan gefe sai ta yi balancing ta yi tafiya to wannan shine ake kira al'idil to haka ta yi su a gefe da gefe aka ɗauro su a raƙumi za a kai su baƙi a binne su sai gashi mai kira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a dawo da su a binne su a inda suka mutu sai aka dawo da su a binne aka binne su a nan inda suka mutu inji Jabir radiyallahu anhu shine Jabir yake faɗi a lokacin da aka binne babana an haɗa shi da wani mutum wanda hankalina bai kwanta ba da ka haɗa shi da wannan mutumin bayan wata shida na yi sai da in zo in canza ma babana daga inda aka binne shi da wannan mutumin ya haƙa rami ce sai na ga babana ba abin da ya canza a jikinsa illa shu'airatu sai ɗan gaci kawai da ke kunnensa inda ya kwanta suka canza man ban da shi duk yadda na san babana haka na same shi wata shida bai ruwe ba baban jabir abdullahi binu amru binu haram radiyallahu anhu ce bai canza ba ya wata shi da jabir ya canza masa saboda hankalinsa bai kwanta ba da mutumin da aka hada baban shi da shi inji jabir to nan aka binne su a hudu wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan al-arba'a eh, ya abu dauda eh, tirmizi nasa'i ibnu maja da kuma su suka rawaito wannan hadisi wa ibn hibban fi sahihi mawarid والروايات الأخرى له أحمد والبيهقي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وننزي قارنا إمام أحمد كما يديك أبنا ولذلك قالت عائشة هكا كما عائشة تفعل لما مات أخ لها لو كتن دان وانت يموت بوادي الحبشة أتنكسر حبشة فحمل min makani sai aka ɗauko shi daga inda ya mutu sai suke faɗi ma a ji dufi nafsi ban ji daɗi a raina da aka ɗauko shi ba au yuhzinuni yana bakanta ni rai fi fi nafsi illa anni wajidtu annahu kana dufina fi makanihi ya bakanta mun rai da aka dauko shi na so a ce an binne shi inda ya mutu saboda haka annabi umurni ba ta wurin a lokaci sai da aka kawo ci take faɗin wannan magana Aisha radiyallahu anha wannan hadisi akhrajahu al-Baihaqi bi hasan bi sanadin sahihin wa qala an-Nawawi fil azkar Imam an-Nawawi yake faɗi a cikin littafin sa al-azkar Imam an-Nawawi yana da littafi abin da yake magana akan azkar ce wa idza ausa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffadh wasiyatahu ko da mutum yayi wasiya idan ya mutu a kai shi gari za a binne shi to la yunaffadh wasiyatahu ba a zartar da wannan wasiya ta shi don wasiyan ta saba ma umurnin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk abin da saba ma umurnin annabi ko umurnin Allah to ba za a zartar ba ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran yakunu lahumul khiyaratu min amrihim to tunda Allah annabi yayi umurni a gaggauta ki kuma sai wasiya wasiyan nan aka zartar zai hana wannan gaggautawa to ba za a zartar da wannan wasiya ba kamar yadda imamun nawawi ya faɗa a littafinsa ce fa innan naqala domin a ɗauke shi daga inda yake a kai shi wani wuri haramun ne haramun ne alal mazhabi sahihi al muhtar akan mazhaba wanda take ingantacciya wanda malamai da yawa suka zaɓa allazi qalahu al na wanda mafi mayan malamai abinda suke tafiya kan kenan haramun ne a ɗauke shi daga wani gari zuwa wani gari ko da wasiya yayi a kai shi wancan gari an gane man da zai yi wasiya in na mutu wane mun wanka to za a zartar da wasiya in wani in na kusa in na in na mutu wane mun sallah za a zartar in na mutu ai mun kabari iri kaza shakku ko lahadu za a zartar da wannan amma in na mutu a dauke ni daga garin na kai ni garin mu mai fata nan ba za a zartar ba an gane wannan shine maganan mafi yawan malamai wa sarraha bihi al-muhaqqiqun nasiruddin shi mafi yawan malamai abinda suka yi bayani akai kenan na gaba daga cikin abin da ke zama wajibi ga wanda suke tare da mamaci bayan mutuwansa ayyubadira ba'dhum liqada'i dainihi min malihi a gaggauta biyan bashinsa daga dukiyansa shine na farko dama mun ga fara haqqut tarika haƙƙi na dukiyar da mutum ya bari kusan guda hudu na farko shine tajhizi ko wato shirya shi tun daga likafani wanka haga kabari ɗauko shi idan da kuɗi za a biya to daga cikin dukiyarsa shine za a fara fitarwa in har wannan aikin da za a yi zai iya gama da kuɗin da ya ƙarar da kuɗin da ya mallaka a yi shikenan in aka gama da wannan da saura sai a dawo bashi shine na biyu wannan shirya shi wato ɗawainiyansa kenan sai bashi sai wasiya sai gado ya biyo baya sai an zartar da waɗannan duka tukuna dukiya ya rage to abin da ya rage sai magada idan ba abin da zai rage to na magada sai dai su yi haƙuri wannan shi ne haqqut tarika in ji malaman gado ko malaman fiqh abinda suke kiran shi kenan shine haƙoƙi na dukiyan da mamaci ya bari to ce daga dukiyansa za a biya bashinsa in akwai wasu su yi sauri su tsayu da biyan bashi walau ata alaihi kullihi ko da zai karar da dukiyan gaba daya ba za a damu ba saboda shi ake so a kubutar daga azaba ba su magada ake so su ji daɗi kuma ba ko shi ne farko yanzu wanda ya riga ya mutu kuma ana nema kubutar da shi daga wani hali da zai iya shiga su za su iya samun mafita a nan gaba za su iya Allah zai iya zurta su ko za su iya samu to amma shi fa in ba biya ba ba mai kubutar da shi to shi za a fara kubutarwa fa in lam yakul lahu malun idan har bai da dukiya da za a biya bashin da ake bin sa fa'alar daula to nan yanzu kasa za ta shi ta biya masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin sa an tu'addiya anhu to kasa dukiyan baitul mali na gwamnati na mutane ne to wani daga cikin ƴaƴanta ya mutu bai da abun biya ana bin sa bashi kuma akwai wahala a kansa in ba biya masa ba zai ce nawa ake bin sa kaza ne daula sai ta yi kokari ta biya an gane in kana jahida fi qada'ihi amma fa da sharadi in har dama yayi kokarin biyan wannan bashi bai samu ba amma in dama irin wai rijiya mai gaba dubu ne duk wanda ya baki ya ba Allah ne <laughs> to shi kenan sai ya jale shi da kaza dama abin da yake so kenan ko akwai wannan ai wanda shi ya karba ne ba da niyan ya biya ba bai da niyan biya bai yi kokarin biya ba to irinsa ba za a biya masa ba amma wanda aka san cewa ya karba da niyan zai biya bai samu bane kuma yana kokari yana biya din an san shi da biyan bashi to shine daula za ta biya masa fa in lam taf'al idan daula ba ta yi ba wa a bi zalika ba'dhum wani daga cikin mutane ya tausa ya ce to ni zan biya masa jaza ya halatta an gane jaza ya halatta me yasa malamai suke cewa ya halatta saboda mas'ala wa allai lil insan illa masa mutum bai da komi daga cikin abu sai abin da ya aikata da kansa to akwai masu cewa inda wani zai iya biya masa in ba dansa ba bai yi ba za a karba ba amma malamai su suka ce wasu suka ce da yawa saboda dalilai da za su zo da hadisai a nan ya halatta wani ya biya masa kuma ya biyu ɗin ko da ba ɗansa ba in har bai da dukiyar da zai biya shine mai littafi ke faɗi ya halatta wa fi zalika a hadithun akwai hadisai da suka nuna ya halatta wani wanda ba makusancin mutum ba ya ɗauki nauyin biya masa bashi kuma ya biyan bashin ya biyu bayan ya mutu hadisi na farko an sa'ad bin al-atwal radiyallahu anhu anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin wani sahabi ana kiran shi sa'ad bin al-atwal Allah ya yarda wani dan uwansa ya mutu sai bar dirhami 300 wata raka iyalan kuma sai bar iyalai masu yawa an قال فأردت أن أنفقها على عياله وأن درهم سينسو إن شد إيالان بمعنى in sarrafa wannan a kai ɗawainiyan iyalansa قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يا غيا من ان اخاك محبوس بديني dan uwanka fa a tsare ke da wannan bacin da yake da tare da shi in baka biya masa ba yana nan a tsare a kurkukun ba a lahira ba abinda zai kunje shi daga wannan daure sai me sai biya wannan bashi fadhhab annabi sai ce ka tafi faqadi ka biya wannan bashi anhu daga gare shi fa zahabtu fa ghadaitu anhu sai na je na biya masa wannan bashin thumma ji'tu sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam qultu nake ga ma ya rasulullah qad qadaitu anhu na biya wannan bashin tashi illa dinaraini idda'adhuma imratun sai dinari biyu da wata mata take da'awa wai ita ma tana bin sa shi kaman bai yadda da wannan da'awa wannan macin ba wa laysat laha bayyinatun kuma ba da wata shaida da ke nuna tana bin bashi qala sai annabi sallallahu alaihi عليه وسلم شي fa فانها محقه ba ta wannan dukiyan dinari biyu din nan domin da gaske take tana bi in ba a mu'amala tsakanin wani da wani wani sai ana bin nan ana bin sa bashi ba wani ba wata tuhuma me yasa ba za a gaskata shi ba sai da gaske ne yana bi a biya don a kubutar da shi wanda yake mamaci sai annabi yake haka wa fi riwayatin sadiqatun domin ta da gaske take tana bin sa biya sai ya biya wannan hadisi ibn maja da ahmad da baihaqi su koyarto hadisi kuma isnadinsa ingantacce ne hadisi na biyu an samurata bin jundub radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أهاهنا من آل فلان أحد فسكت القوم وأن حديث سمرة في النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يسلى كان جنائزة a wata riwaya ya yi sallan asubahi bayan ya gama sallah sai ya waigo sai ke cewa akwai mutanen su wani a nan yan uwan wani abinda annabi ke nufi kenan a nan wurin fasa alqaum mutane gaba ɗan sai suka shiru wa kana izabta dahun bishe in sakatu sabai suna da wannan annabi ya magana na farko sai su yi shiru na biyu sai su yi shiru na uku in yazo sai su amsa ko wannan ma haka in tambaya ne sai shi Allahu alamu in ya sake tambaya sai ba sani ne sake na uku sai ke abin haka annabi yayi ma wannan sahabi da annabi ke tambasa atadari ayyu suratin ayyu ayatin azamu fil qur'an wace aya ne tafi girma alqur'ani sai shi Allahu wa rasulu a'lamu annabi ya sake tambaya sai Allahu wa rasulu a'lamu ubay bin ka'ab kenan sake na uku sai ce ayatul kursi annabi sai ya dafa kirjin sa ce liyahani kal ilma ya aba mundir Allah ya hore maka ilimi ya kai abu mundir kaga da farko na daya ya yi shiru ya ce bai sani ba na biyu da ya ga annabi na uku sai ya fada sai annabi ce lallai Allah ya hore maka ilimi to sabbaya ka suke to in annabi ya tambaya na daya na biyu za su yi shiru da ya sake sai فقال ذلك مرارا ya لا يجيبه uku ba wanda ya ya amsa فقال rajulun sai wani mu huwa za gashi nan qala fa qama rajulun yajurru izarahu min mu'akhirin nasi sai ga mutum yana jan wato gewton sa kasan zane zane suke sa a lokaci. sai a can karshen sahu fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama ma mana'aka fi al al-ulayayn an takuna ajabtani me ya hana ka a karo da biyu da nake tambaya ka amsa mun amma inni lam unawwiha bi ismika illa li khairin ba zan faɗi sunanka ba sai da alkhairi ko zaka ka taji ba wani mummuna abu zan faɗa game da kai ba da ka ce ni ne dan uwan ne ba abin da zan faɗa a kanka illa alkhairi sai ce inna fulanan la rajulun minhum wani wane dan uwanku ne mutum ne daga wannan kabila sai ce ma'asurun bidainihi anil janna an tsare shi da wannan bashin da yake da shi daga aljanna mana ba zai shiga aljanna ba sai an biya wannan bashi an katange shi daga aljanna saboda bidainihi da wannan bashinsa fa in shi'tum in kuka so faftu ku fance shi bi ma'ana ku biya bashin ya zama shine fansansa shiga aljanna wa in shi'tum in kuka so fa aslimuhu ila azabillahi ku miƙa shi zuwa ga azaban Allah huqifiyan annabi sallallahu alaihi ke gaya masa wannan falau ra'aita ahlahu in ka ga inda za ka ga mutanensa wa man ya amru da wanda suke jibintan al'amarinsa qamu faqadaw anhu suka tashi suka biya masa bashi hatta ma hadu ya talabuhu bi shay suka biya har ya zama ba wani mutum da yake bin sa imana annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ba a biya ba to yana nan a tsare daga aljanna ba zai shiga aljanna ba sai an biya in suka so su bacci su miƙa shiga wuta in suka so su fanshe shi kuma daga wutan imana ya shiga aljanna kenan babba abin da ke zama wajibi ga musulmi bayan dan uwansa ya mutu to ya kokari ya bincika abokan hulɗarsa in kawai littafi da sai yana rubutawa ya duba in ana bin sa bashi ya yi duk yadda zai yi ya biya bashi kada a jinkirta wasu sun zo kwanaki suna tambaya yana da property in aka saida a yanzu ana gani za a iya samun biyan bashi amma kuma ba zai yi kuɗi yadda ake so ba amma in aka bacci nan zuwa shekara ɗaya zai yi kuɗi sosai a biya bashi sai a samu ragowa kaga du'amuwansu a samu ragowa ba biya masa bashi ba sai a sai da a biya masa bashi Shi ne farko abin da ya kamata kai Allah ya so zai iya azurta wanda aka bari yanzu da shi ake yi za a iya samun abin biyan bashi amma ba za a samu abu mai yawa ba da zai ragu amma inda za a dan dakata kaɗan kayan za su tashi wanda za a iya sai kada a dakata a gaggauta biya masa bashi shine wajibi akan wanda aka bari wanda ke jibintan al'amarin mutum kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda tsanantawa akan biyan bashi to wannan kenan a hadisi na gaba hadisi na uku wanda ya bayani akan maganan biyan bashi kenan idan mutum ana bin bashi ya kokari ya biya حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز ce wani mutum ya mutu sai muka wanke shi muka sa mai likkafani muka sa mai turare sai muka aje shi ga manzon Allah inda ake aje jana'iza domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah inda maqami jibrilu inda jibrilu yake saukar ma annabi wahayi in ya zo a masallaci anan muka ga jibrilu yana tsayawa yana ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce a wannan wurin muka aje gawawwaki thumma azanna rasulullah sai muka ce to ya rasulullah an gama yanzu sai sallah kawai rage gashi nan azannahu bis salati alaihi muka ce to zo ka masa sallah faja'a ma'ana annabi sai ya zo tare da mu takhatta hudan ya dan taka daya biyu haka thumma qala sai ya tsaya take fari la'alla ala sahibikum dainan ce watakila abokin kunnan da ya mutu ko dan uwan kunnan da ya mutu yana da baci qalu na'am suka ce eh akwai bashi kuwa dinara ne akwai dinari guda biyu da ake bin sa suna gani ba komai bane fa takhallafa annabi sai ya ja da baya qala sallu ala sahibikum ku yi ma abokin ku sallah ya nuna kaman ma wahayi aka ma annabi cewa fa ana bin sa bashi kada ka masa sallah don har ya fara tahowa zai yi sallah sai ya tsaya shine sai ke tambayan su ala ala ba wata kila ana bin sa bashi ko suka ce eh dinari biyu ce ta ku masa sallah ni ba zan masa sallah ba kaga abinda annabi ya sa zai sa bai yi ma mutum sallah ba garamin abu bane ce ba zai masa sallah ba shikenan faƙala lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum daga cikin mu ya tashi ana kiransa abu qatada sai ke faɗi ya rasulullah huma alayya ya manzon Allah wa'annan dinari guda biyu a kaina ni zambiya na ɗauki zambiya masa faj'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai annabi yana maimaita kalma yana faɗi huma alayka wa fi malika wal mayyit minha minhuma bari'un فقال نعم annabi ta maimaita wannan kalma ya bukata da wannan dinari biyu a kanka a kan dukiyanka mamaci ya kubuta da su abu ka da ce eh annabi ya sake kiransa a kanka a kan dukiyanka mamaci ya kubuta ya sake cewa eh shikenan faqama faqala na'am fa salla alaihi sai annabi masa Sallah. fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza laqiya aba qatada yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hadu da abu qatada sai na gaya masa wancan wa fi riwayati wata riwaya thumma laqiyahu min al-ghadi sai ya hadu da abu qatada a gobe bayan ayi abun a yau faqala ma sana'ati dinaran ya kai da wannan dinari guda biyu ka biya قال يا رسول الله إنما مات أمس جيني يموت فيا رسول الله بيدري با كو أنفار يو أنشي ذنبيا gobe ne aka haɗu muna ga dai bai daɗe ba sai annabi a wurinsa ya daɗe a yanayin yadda mutumin yake cika cikin kabari to ana so a kwance shi daga wannan kejin daga kurkukun da yake a cire shi daga wannan ɗauri hatta kana akhira zalika wa fi riwayati har karshe wannan riwaya wato har gobe din kenan da suka haɗu so a wata riwaya al-ukhra thumma laqiyahu min al ya sake haɗuwa da shi kuma gobin faƙala sai annabi ke sake tambayan ma fa'ala dinara ne ya kai da wannan dinari guda biyu kare annabi abin rararsa an binne mutum ba biya bashi ba Tunda da wannan ko da yake wannan ya ɗauke fa man bai ɗauku ba fa sai lokacin da ya mika ma mai bashi gashi ya karɓa shine yanzu ya kuta an gane ba wai da mutum ce na ɗauka zan biya ba ɗauka mamaci ya huce don yana daga cikin kurakuran da muke yi sai ce zambiya shikenan sai ji gaba da harkokin sai dauka ba mace ya wuce bai wuce bai bai bai bai huta ba sai ran da aka biya wannan kudin da yake da ake bin sa qala qad qadaytuhuma ya rasulullah da suka hadu a washe garin annabi yake tambaya sai ce na biya su ya rasulullah qala sai annabi ce al'ana hina baradat alaihi jildu yanzu ne fatan sa ta yi sanyi kenan ana ana da shi kenan da wannan bashin da abu kata da ya ɗauki nauyi zai biya to ina wanda ba ma ba ɗauki nauyin ba ma ba wanda ya ɗauki nauyi. Eh? ya masa sallah ba wai don cewa ya ɗauke masa shi kenan kuma shi ya huta a tsakanin shi da ubangiji ba ba zaba ba don annabi ya masa sallah wasu suna gani ma annabi bai masa sallah ba ma sai da aka biya shi masu zai kawo wannan bayani a nan wurin bai yi sallah ba sai da aka biya bashi kenan a take a wata ruwaya abu kata da ya dauki kudin ya biya annabi sai ce sai ka biya kafin masa sallah sai dauka ya biya shine annabi ya masa sallah ba wai daga daukan nauyi kawai zan biya ba wannan imam hakim ya roito hadisi da imam baihaqi da dayalisi da ahmad da kuma sauransu mai littafi sai ke faɗi tanbihani gauri fadakarwa guda biyu akan wancan matsala da muka karanta ce a fada hadal hadithu an na ƙaba a abi ƙasa da liddaini na ba da salatin nabi sallallahu alaihi alal mayiti tanbihi fadakarwa na farko wannan hadisin na abu ƙasa ya nuna mana cewa annabi sallallahu ya yi sallah ne kafin a biya bashi a wannan hadisin don da ce huma alayya sai annabi ya masa sallah ko a haka hadisi ya nuna cewa haza mushkil albani shi akwai mushkila a wannan inda haka ne akwai mushkil hadisi fagar sahha domin ya inganta ya tabbata an abi qatada daga shi abi qatada wannan riwayar wa riwayan jabir ne wannan kuma shi abu qatadan shine menene sahibatul abin nan alqissa to idan ya ba da sabani abin da Jabir ya ba a malaman hadisi na shi aka karba saboda ne wanda ya dauki nauyi shi ne ya san abin da ya faru na biya yau ko sai gobe ko kuma sai da nabiya aka masa sallah ba wani daban ba na biyu don shi Jabir na ba da abin da ya faru da Abu da ne to yanzu shi Abu da ya ba da da kansa labari shi yasa Albani ya kawo wannan magana don mu gane annabi ya yi sallah kafin a biya ne ko bayan an biya to ga Abu kata da da kansa din wanda ya ɗauki nauyi zai ba da labari ce annahu qadahu qabla salati cewa abu da ya biya ne kafin sallah tun da ya ce ya biya kafin sallah maganansa za a karba tunda shi ne abun ya faru a kansa an gane wannan shi ne kamar yadda mai littafi ce sayati zikiru fil mas'ala mas'ala ta hamsin da ɗaya shafi na saba'in a eh, tamanin da biyar akwai mas'alan zai zo fa in humal tuhmal al qissatu idan har yace kissan ba ta maimaitu ba kila ya faru Jabir ya san wani kissa shi kuma bukata da ya bada wata kissa daban in ba haka ba in ba kissa kaman guda biyu ne ba suka faru isoshi biyu ne to kenan abu kata da ya biya ne tukuna kafin a yi sallah in dai akan wannan kissan da jabir ya bamu in kuma wata kissa ne daban jabir ya bada abu kata da ya bada nashi kuma daban kibiyana ya faru sau biyu kenan to in haka ne to wannan sai mu ɗauki wancan an yi sallah kafin a biya wannan kuma na abu kasa da da ya fara da kansa ya biya tukuna kafin a yi sallah ce amma ba haka ba in dai gissa ɗaya ne to abu kasa da ce an yi biya tukuna kafin a yi sallah wannan shine abinda nasiruddin yake fari ce fa riwayat abi qatada sahhu min hadisi jabir riwayan abu qatada ya fi inganci akan hadisi jabir kuma ko a bangaren isnadi ce li anna fihi abdullah bin muhammad bin aqil wa fihi kalam a cikin riwayan jabir a isnadin hadisin akwai wani mutum da ake kira Abdullahi bin muhammad bin aqil ce akwai maganganun malamai a kansa a bangaren riwaya wa huwa hasanul hadisi hadisin sa ne fi ma lam yukhalif amma idan bai saɓa ma wani ba wa amma ma'al mukhalafati fa laysa bi hujja ya saba wani to ba hujja bane in shi kada ya bada labari ba wani wanda ya saba masa to hadisin zai zama hasan amma ya saba wani fa ayyuwa a karbi nashi dama hasan ne kuma ka saba ma wanda iya roto shi kadai hadisin sa ne mu karbi na wancan mu bar nashi an gane abun na wallahu alamu inji nasir din albani na biyu fa'ida ta biyu dama ce tanbiha farakarwa guda biyu ta biyu afadat hadhihi a ahadith waɗannan hadisai sun nuna mana annal mayyita lalle matacce yantafi'u tafi qada'id dayn anhu yana amfanuwa da wani ya biya masa bashi walau kana min ghairi waladi ko da ba ɗansa ba saboda akwai masu cewa in ba ɗa ba ma ba magana an gane da dalili wa laysa lil insani illa ma sa idza mata ibnu adama in kasa amalu illa min salatin daga shi waladun salih ya da ula wannan hadisi ne hadisi ne da ayatu suke kayyade amfanan mutum da wani abu da zai amfane shi sai dai in aikin sa ne da yi da kansa ko kuma ɗansa dan yana cikin aikin mutum akan sha kuɗa abu kamar mu tsuntsuta ne zai zauka kamar wannan ayan da yanzu mai littafi zai kawo bari mu karanta bayani walau kana min ghairi wa anna qada'a wa anna al-qada'a yarfa'ul azaba anhu domin biyan bashi ya ɗauke masa azaba fa min jumlatil mukhassisat ina da cikin hadisai ko kuma mas'aloli da suka keɓance li umumi qaulihi ta'ala fadin wato umumi fadin sa madaukakin sarki wa laysa lil insan illa ma sa'a mutum bai da komai da zai samu lada bayan mutuwansa sai aikin da yayi kawai an gane wani yayi aiki ya karanta qur'ani wani zai samu lada babu to in shi din ga mamacin ya karanta qur'ani ya karanta qur'ani an ba shi lada dare bayan mutu ko bai zai kara wani kara kallari da zai karu ya yanke sai illa ma sa'a an gane ayyukansa da za su wanzu su guda nawa uku kawai ilimi da ya karantar ko ya rubuta ya aje ko kuma sadaka da yi na mai gudana rijiya hanya da sauran abubuwa irin wannan ko kuma ɗa ɗa yana daga cikin aikin mutum ko ba haka ba ɗa aikinsa ne to amma addu'o'in da muke ma mutane fa in suka mutu su kuma mutum ji ce Allah magafir lahu warhamu ko annai ma yayi zai kai shi ko ba zai kai shi ba aikin sa ne to ya za mu yi mu hada waɗannan ai yanzu muna magana ne akan aikin sa shi yanzu karatun da muka yi ba aikin sa bane koko addu'an da muka masa aikin sa ne ba aikin sa bane ana magana akan aikin da yayi da kansa daga mutuwa sun yanke sai wa'ancan yanzu addu'a ne mushi Allah ka gafarta ma wani ni ba ba babana bane ba aikinsa ba bane an gane to ba a kansa ake magana ba kan aikin da yayi da kansa da ya mutu sadakokin da yake ta yi duka an tsaye da ladan daga ranar da ya daina sadakar ya mutu shi kenan ya tsaya sallolin da yake gaba daya sun tsaya daga ranar azumin da yake ya tsaya daga ranar wani ramadan ya zo ba za a ba shi ladan wannan ramadan ba karatun qur'an da yake duk ya tsaya a cikin aikin da yayi da kansa wayannan kawai sa su wanzu za a dinga ba shi ladansu nagari wanda ya tarbiyyantar da wannan ɗan. ya sa shi karatun ƙura'ani. ya bashi Kullum na shi Allah ya gafarta wannan tarbiyan shi ce tashi ce aikin sa ne sai sadakan da ya yi mai gudana wanda ana amfani da wannan sadakan sai kuma ilimin da ya karanta ko ya rubuta duk ana amfani da shi yanzu ma Nasiruddin Albani littafin da yake rubuta sadakatul jariya ne muna karanta yana samun lada aikin sa ne Za zaka yana cewa kultu kultu aikin sa ne to amma duk wani da muke masa shi ba aikin sa bane mu namu ne ba ci annabi ce yayin ke ba an gane abu na'am yawa wannan in muka yi masa addu'a zai amfane shi zai samu lada wannan addu'a kuma to ci ba aikin sa bane yanzu mu ne muka kirkiri wannan aikin muka yi ma wani dan uwanmu wallazina yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman to haka muka yi mun bi wannan umurni muka yi to kuma zai samu shi don wannan yanzu ba aikin shi bane an gane ana magana akan aikin da yi da kansa sai ke faɗi a nan wa'annan mato hadisan da yake magana akan kenan Allah ya insan illa ma sa'a ولقوله صلى الله عليه وسلم in مات in انقطع amaluhu illa min salatin da wannan hadisi ce to wancan ya keɓance wa'annan umum ɗin wannan am ne in mutu ya mutu komi shi ya yanke to amma in wani ya biya ma wani bashi to zai samu zai fa'idantu da wannan biyan bashi rahu imam muslim fi wannan hadisi kenan idan mata ibnu adam ko idan mata al-insan sai ce walakin al-qada'a anhu shay'un wa tasadduqu anhu shay'un akhar ce biyan masa bashi wani abu ne daban yi masa sadaka kuma wani abu ne daban babu ne masu zaman kowane mai zaman kansa a ce wannan sadaka ne na wane ba ku da alaka da shi sai kai masa ko kuma to ga bashi na biya ma wani ba ku da alaka da shi kowane babi ne mai zaman kansa in an ce bashi zai halatta zai iya cewa to yi masa sadaka baya halatta ba zai kai masa ba an gane shi yasa yake so ya rarrabe mana tsakanin yi sadaka ma wani bayan ya mutu da kuma biya masa baci. shi kowane babi ne mai zaman kansa ce fa innahu akhassu min at-tasadduqi domin biyan baci ya zama a akan sadaka wa qad naqala ba'dhum al-ijma shi wasu malamai sun nakalto ijma'i ala usuli sadaqati ila al-mayt mutlaqan cewa idan aka yi mamaci sadaka kai tsaye ladan zai kai masa ɗansa ko wanda ba ɗansa ba wasu sun yi abin nan ce fa in sahha zalika fihi don haka ya inganta to shikenan cewa illa fal ahadisu allati waradat fi tasadduqi anhu innama huwa mawriduha fi sadaqati alwaladi an alwalidaini ce in ba haka ba to hadisan da suka zo akan sadaka to sadakan da ne akan ubansa ba sadaka wani akan wani kuma ba na'am na'am na'am to shi yana da karatun qur'ani wani ya karatun qur'ani wani ya samu ladan akwai wannan misali muka abin nan akwai zai yiwu eh bai yiwuwa shine maganan da muke wa laysa lil insani illa ma sa'a tunda karatun qur'ani ya karanta da ikhlasi don Allah don ta'abbuda zai samu lada ya karanta zun abiya shi in an biya shi shikenan kuma kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi man kana hijratu lid dunya aw imratu yusiba fa hijratu ila ma hajara ilayhi man qara'a lillahi ta'abbudan to fa ajruhu ila Allah man qara'a li shay'in akhar idha udiya shikenan fa huwa lahu Qur'ani ba karanta shi don neman wani abu to in wanda ya karanta a biya shi in an biya shi ya sa kenan bai da lada a wurin Allah shi kansa ma wanda ya karanta ballantana ta kai ma wani kaman sallah ne ce a biya ka kama wani sallah ko a biya ka kama wani azumi zai yi babu ibada ne wanda kowa zai yi tsakaninsa da Allah ne wajibin kowane musulmi ne ya karanta Qur'ani Qur'ani ana karanta shi me ta'abbudan ne don bautan Allah kamar yadda muke sallah wajibi haka karatun Qur'ani yadda zaka nemi lada a wurin sallah ka zaka nemi lada a wurin karatun Qur'ani to idan aka ce akwai an tara malamai a zo a karanta Qur'ani ga miliyan ɗaya an aje a biya shin za samu ladan karatun Qur'ani nan eh hmm. addu'a za a musu su yi mashi karatun Qur'ani abinda ahlus sunna suke tafiya akai ba wai su yi masa ba su yi karatun qur'ani kullun su masa addu'a eh sun sauka sai su masa addu'a saboda tawassuli da wannan karatun Allah ya ji kan baban mu in suka yi sauka ko kuma kullun ya karanta sai ma baban su addu'a shine ake tawassuli da karatu ake yi ba ana karatu don lada ya kai masa ba tawassuli tawassuli shine mutum yayi aikin alkhairi ce ya Allah saboda wannan aikin alheri da na yi ka ba babana kaza rabbana ko innana sami'ina munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ka gani sun ji mai kira yana kira zuwa ga imani daga nan sai suka yi me suka yi imani yin imani aiki na gari ne ai to tunda sun yi imani sai shi rabbana faghfir lana kaga to tawassuli da me da imani da suka sai shi Allah ka gafarta mana saboda wannan imani to aiki na gari in mutum ya zai tawassuli da shi kamar yadda mutum uku din nan da suka shiga kogo hadisi shahararre suka yi tawassuli da ayyukansu da suka yi don Allah Kowanne su bai sun ma bai shiga wannan hatsarin ba ya yi tsakanin shi da Allah ne kama idan suka yi don Allah so ya kamata su karanta kawai karatun su na yau da kullum kowane wata mutum misali yana sauke alkur'ani yana saukewa sai sa babansa ya tawassuli ya sa babansa a abun nan ko kuma ya so wani bawan Allah da yake sauke Qur'ani don Allah ka sauke Qur'ani ka sa babana addu'a sai kai masa an gane amma ka kira su ku zo ku karanta ma babana Qur'ani su wanda ake kira za su ba za su karanta kyauta ba ko za ga wasu aikin su kenan suna yawo gida gida masu karanta alkur'ani su aikin su kenan kullu alramomi eh sauka ake kullum ana gama da wannan gida za a je wani gida daga wannan gidan za a faɗi da next da za a je kaga wannan ba za su samu lada ba karatu alqur'ani ba aka a shi da alqur'ani ba haka aka saukar da alqur'ani ne allazina yatluna hu haqqa tilawati zalla ulai ulaika yu'minuna bi haqqa tilawati shine tadabburi afala tadabburuna alqur'an ko to qur'ani an saukar da shi ne littadabbur a ga abin da Allah ya faɗa a yi aiki da shi a ga abin da Allah ya hana a bari a karanta a ji kistoshin mutanen da suka gabata wanda suka bi Allah sakamakon su wanda suka karyata Allah sakamakonsu sifofin Allah a ciki shine kawai karatun alqur'ani banda shi qur'ani bai da wani aiki wata rana muna wani akwai wani lecture da muka je akan abin nan a nan kaduna business center wasu suka shirya wannan lecture din sun zo daga wurare daban-daban sai sai da naje da naje daga cikin abin da suke ce kiristoci suke yawan tambaya akan musulmai suna challenge din musulmai kaka in dai qur'ani an ce littafi ne na shari'a na rahama na kaza me yasa to ake karanta shi ake wa mutane mugunta da shi a haukatar da wasu da shi shine tambaya wasu wai sun kasa ba su amsa a irin wannan wani irin kashe wani irin amsa ya kamata a basu irin wannan ana amfani da qur'ani a karanta shi bai a haukatar da wani ko wannan me za mu gaya musu wannan shine qur'anin da kuke cewa qur'anin shari'a qur'anin rama qur'anin kaza ce ai ba wai qur'anin ne ce ai a kaza ba yin haka din ba musulunci bane wasu ne miyagun musulmai suke haka ko ba haka ba to kaga abin sai ka ga qur'ani an saukar da shi ba don mutum ya gina sabon gida a za a sauke mai qur'ani ba in yana tsoro wani abu aje a karanta mai qur'ani ba in baban shi ya rasu aje a taru a karanta qur'ani ba don haka bane duka ba wannan ko daya don ni in karanta in fahimce shi in yi aiki da shi kai ma ka karanta ka fahimta ka yi aiki da shi ka samu lada kuma shine babban zikiri duk wani zikiri da ake faɗin falalansa qur'ani yana gaba ko ba gaba qur'ani yana gaba duk wani zikiri da ake tunani ƙur'ani shine farko shine fi falala to ƙur'ani yana da wannan abun nan mafiya mutane da suke karanta shi a alaisa an ka za su iya tawassuli ne ya fi ba wai su karanta ce ladan ya kai baban ba shi a kansa ma akwai sabanin malamai shin in wani ya yi aiki shin ladan zai kai ma wani shine babban tambayan tukuna in aka tabbatar da zai kai to nan ne daga nan kila sai ayi iya halatta kai ni in yi karatu in ce lada ya kai ma allajiwa ne sadaka ika eh, sadaka shine mu yi magana akan matsalan sadaka amma yanzu aiki ne na ibada da Allah ya ɗora mu in yi in yi wannan aikin ce lada ya kai ma wane kaman karatun alkur'ani in karanta qur'ani daga fatiha zuwa nasi ce Allah ya kai ma allaji tanko ladan shine zai kai ga lajitanko tanko shine gara sosai in ce ina tawassuli da wannan karatun da na ya Allah kai gafarta mu alaji tanko ka masa kaza ka masa kaza shine ina da yaƙini Allah zai karɓi wannan ba ni da shakka a kan wannan sadaka eh Allahu alamu duk iri wayannan abubuwa abinda ya kamata musulmi a matsayin shi na musulmi a addini nan fa ba wata mas'ala da za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mas'alan bata same shi ba kuma ya bada mafita babu wani tunani duk tunanin da muke yi na son wani da alkhairi son kubutar da wani daga azaba son to duka annabi wayannan abubuwa sun same shi sai mu duba mai annabi yayi mutuwar nan ai ayi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko masoyansa na kusa su khadija sun mutu musulmai mai annabi ya yi musu da suka mutu an gane shine babban abu annabi yana son su da lada kai yana alfahari bayan khadija ta mutu ma annabi yana alfahari da ita yakan zo wajen aisha aisha ce haba ita ta mutu kullum kana yawan ambatonta Allah ya canza mata da budurwa yana tana nufin ita kanta ma kana ambaton ita a wancan annabi saboda yana son ta ce daban da ta amfane shi da dukiyansu da karfinsu khadija abubakar wannan mutum biyu lokacin da yake bukatan taimako ita ce farkon da ta musulunta ga mumini a cikin mata gaba daya ita khadija ita ta fara ƙarfafa ma annabi gwiwa cewa aikin nan Allah ba zai tozarta ka ba to annabi sallallahu alaihi inda akwai abin da za a yi lada ya kai mata to annabi ta ya riga mu yin wannan ko amma ya me yayi kullun roƙa mata kawai gafara yake da rahama shikenan Allah magfirullah warhamha bai karanta mata komai ba na'am makoki na'am shi na farko dai annabi bai karanta ba alhamdulillah hijja shi na farko yawwa na biyu kuma yace karatu alqur'ani nan da suke mai yiwa ma ya zama hujja gare shi tabbas ya umuri ya saba ya saba tabbas wannan da baka ji ba ga eh, kake duniya haka ne eh, lada a bashi ba a ina hujja kuke kawo masa tabbas wannan shine magana eh, bai kamata ba akwai a cikin addini ba alkur'ani hujja ake kara ana cewa atu zakata kila ya mallaki miliyoyi bai taba da zakka ba ana magana a je sallar jam'i yana makwabcin almanar ba mu taba ganin shi a masallaci ba duka irin wannan abubuwa hujja ne ake kafa mutum to sai na na annabi a samu hutu da natsuwa da kwanciyar hankali shi kuma ya samu lada kullun shine bauchi yasa amfani karanta irin wannan littattafai kenan shi ne amfanin zuwa makaranta sai ka gane duk wancan abin da ake yi shirme ne kame kame ne ba da tabbas ma za a samu lada in ba a samu zunubi ba amma in ka bi na annabi shi kenan mun ji lokacin da annabi ya zo ma Abu Salama yana rashin lafiya kun ji addu'an da ya masa ajiya mun ji wannan addu'an kowa aka ma wannan addu'a sai ya abun nan da annabi ya yi ma wani addu'a wanda yake rai sai ce sai da yi guri da ni ne ma mamacin da aka ma wannan addu'a duka irin addu'o'in da mu muke gani kai ba komai bane mu mun fi so kawai a dauko qur'ani a dauko Tasba a zauna ita bidiyo'i su ne ake so a kashe bidiyoyin irin wannan karatu kuma ke kashe su in ba haka ba na kudai ne neman abu ne kawai shi kenan a je a raba wasu da yawa ma ba sa karanta qur'ani ba sa karantawa za su je kawai a rarraba a karba a hada a karbi kuɗi a kara gaba su yi ta dariya sai in ba haka wai ba za mu ci kuɗin su ba wallahi haka ne ni ra'ayil aini wasu abubuwa da yawa irin wa'annan abubuwa sai a ce a je a karanta qur'ani ba na ba kissa wani mutum ba da baban shi a nan wurin wanda baban shi ya tsufa kai shi wajen malamin sa aka ce za su sauke masa qur'ani anan muka karatu ya kira ni ce shi ma ya faru da shi da muka yi iri wannan karatu sai babana ya girma ya kai shekaru ya gani na kawo ni ne ke controlling abubuwan sa ya dan da malamin sa shekara talatin muna tare ga malam dina shi ke mun komai duk lokacin da kake bukata ka zo wajen malam can shi ma yana so yana so ya ce buga kan malam sai zo wajen malam shi yake ba labari da kansa yace da naje wajen malam sai shi yana so a sauke mu nema qur'ani malam ce to shikenan ku nawa za ku yi sauka ce mu hudu ne da mutum uku da ni ce to ka kai ni gidajen su zo in gansu saboda ni in dinga zuwa in kun gama in gaishe su ya kai shi gidan malam na farko na biyu na uku aka dawo yace za ku kare nan da kwana kaza ya bashi lokaci bayan an kwanakin suka ya dawo kun gama mun gama to me za a yi shi rago za a kawo a yanka aka kawo rago tun kafin ma aka yi a gama din ya gaya musu rago ya siyo rago ya kawo a ran da aka ce eh, malam ya kira shi an gama ya zo shikenan sai ya ba da kuɗin malam din da na kuwa nan mutane uku sai bayan kwana uku sai ce bari je gai da wancan mutane da aka nuna masa yi musu godiya saboda sun masa karatu a wajen mutumin na biyu ce na zo ne in yi godiya ce godiyan me ni karatun da kuka mun mana ce a ah, wani karatu ce a ah, malam da muka zo da shi ba ku je gidan shi ku yi mu karatu ce wallahi ni ban je ba <laughs> shi ke ba labari ba wani ba ce ya je wajen na uku ya je wajen na hudu ya ce ya fusata ya dawo gidan mala ya ce a sallama da mala ya da <laughs> Allah yi sallama da malam shikenan malam ya zo kawai sai ya jira goma yana kuka a cikin <laughs> gida wallahi ba ce ya abin da ce malam ka kawo mun rago na haka za ku mun <laughs> wallahi shi ke ba labarin nan a nan masallaci a nan to kaga irin sa kenan wasu abubuwa da wani ma haka ya bani ce su lokaci yana neman wani abu ce da daddare aka ce za a dinga aka kai shi inda za a yi daga karfe daya za a fara sun dauka ba zai je ba karfe daya da rabi sai ga gashi a wurin ba kowa kawai sai je kwankwasa malai ce malai fito daga ci sai mai yafi idon su a buɗe ce malam kun ce sati uku za ku yi kuna sauka kuma ga inda za ku je da daddare ban ga kowa ba ga ka kai ma gana bacci malai ta kami kame <laughs> to irin wannan abubuwa ba za yi ba a ba su kuɗi ne suke ne bari su gane da ba za su samu kuɗi suna faɗa wallahi da yawa to mutum yi abin da annabi shine hutu wallahi in ba haka ba mutum kullu yana cikin wahala kuma ya ta kashe guri bai ganin natija bai ganin sakamako Allah madauki sarki ya taimake mu insha Allah za mu tsaya nan gobe za mu tashi a fa'ida ta biyu din na shi wannan littafi na'am mako mai zuwa insha Allah to game da yin wakaci da shi